maharba da yana cikin 'yan sa kai da suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada ƙere baya na boko haram kuma kamar yadda suka bayyana a wajen wannan gagarumin taro na salala da suke shekara-shekara maharban da suka fito daga juna arewa maso gabashin najeriya sun malashi takobin ci gaba ne da wannan namijin kokarin da suke yi tare ma da saba layar fitar da garin da ke neman bata musu suna tun farko da yake jawabi mai masaukin baki kuma shugaban kungiyar maharban jihar adama alhaji muhammad usman tola cewa ya yi abun gargajiya na salalan maharba na adama state na gabaki daya na najeriya allah taimake mu allah ba da hankuri dokun allah ne salala a samu kasa ta zauna lafiya shine abin da ake buda duk azzalumai wanda yake zai su kasar na allah shiri. mu maharba a karkashin ku muke ba wa'anda muka sani ku sarakunan gargajiya daga mai anguwa mai jimilla zuwa ga hakimi zuwa ga mai martaba lamidon adamawa mu muna karkashin ku mu na hannun daman ku to ko mai maharban da suka fito daga wasu jihohi kuma ke cewa ne sunana babu usman daga jihar gombe karamar hukumar balanga bamba wato tsalala mu dai wannan yana tara maharba yana da zubunci na maharba kuma kaman yanzu ga taraba ga gombe state ga kameru duka sun zo to kaga idan ana haka ci gaba ne a wurin maharba da kuma kasar najeriya baki daya sunana jonathan john age daga taraba state a yoron local government abu in aka dangata da salala abu ne mai amfani sosai wannan abun din akwai koyi sosai idan ka zama maharba dole ne kawai ka zo irin wannan wuri domin anan zaka samu koyasuwa iri iri ka samu abun taimako iri iri ka samu abun zumunci iri iri al'ada ce ta maharba wanda muke muke haduwa domin mu sha a kowane lokaci mu rika ƙarfafa eh, jikinmu ya tunashe mu abubuwan da muke yi a cikin harbi sunana guda Musa da mugu ba sa son mugu ya maso wuri ba sa son kuma masushi da wanda zai karya doka wanda baya bin maganan umarni maharba to shi ne ake nufi da salala shi ma da ke karin haske mr phillips ngurore wanda shi ya jagoranci maharban jihar adama da aka tura jihar yobe domin taimakawa ya bayanin cewa jihar yobe ta zo ta nemi taimako daga gurinmu kuma alhamdulillah mun je mun taimaka mata a yanzu hakan nan a jihar yobe ba za ka ce kauye ka kiga gida uku hudu boko haram suna nan ba gaba da yanzu a borno suke da ikon allah mata ma dai na cikin maharban da suka fafata da mayakan na boko haram aisha bakar gombe na ma cikin zakakuman kwamandojin maharban da suka yi wannan kumurzo ga ma dai abin da take cewa mu da su kan gaskiya muna haduwa kuma haduwan karawa muke yi gar da gar muna ganin su suna ganin mu ne muna zuba suna zubawa a haka muke karawa da su babu gudu kuma babu ja da baya yadda suka tsaya suka ce su za su yaƙe mu mu kuma a matsayin mu na mata masu kishin kanmu kishin ƙasar mu da ƴaƴanmu da ake kashewa mu kuma muna nan babu gudu babu jadabawa kuma muna yi Allah kuma yana bamu nasara akan babu abin da ya taɓa bani tsoro a Boko Haram ko kaɗan. Kuma da menene dai ta fana ganin akwai rawar da irin waɗannan ƙungiyoyi za su ke takawa musamman irin wannan lokaci da ƙasar ke fama da wasu matsalolin tsaro ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya